bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke da a wannan yammaci na Laraba yau shida daga watan Sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1438 kuma wanda ya daidai da uku ga watan biyar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna da tsayin min alkali da tsayin. wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na biyar. a inda malam yake yi mana bayani akan fawa'idu zikirin lahi azza wa fa'idoji da suke cikin ambatan Allah subhanahu ta'ala. wanda a yau za mu tashi a kan tasiatu wal arba'un fa'ida ta tara. malami yake cewa annahu mastujlibat ni'amallahi azza wa jalla واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله ذكر الله تعالى وتبقى jawo ni'imomin ubangiji ba ko kuma aka tunkuɗe azabar Allah subhanahu wata'ala da wani abu da ya kai ambatan Allah subhanahu wata'ala fa zikru jannabun lin ni'am ambatan Allah yana yawan jawo ni'imominsa da fa'ul lin nikam yana yawan tunkuɗe azabarsa قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu lalle Allah yana bada kariya ga waɗanda suka yi imani wa fil qira'ati ukhra a wata qira'ar kuma inna allaha yadfa'u Allah yana tunkudewa waɗanda suka yi imani abinda zai cutar da su fa daf'uhu wa difa'uhu anhum bihasabi quwwati imanihim wa kamalihim tunkudewar da yake yi musu na abinda zai cutar da su ko kariya da yake ba su tana tabbata ne gwargwadon ƙarfin imaninsu wa kamalihi da cikar imaninsu wa maddatul imani wa quwwatuhu bi zikrillah ta'ala sinadarin imani kuma da ƙarfin imani ana samun sa ne cikin ambatan Allah faman kana akmala imanan wanda ya tabbata ko ya kasance mafi cikar imani wa aksara zikiran mafi yawan ambatan Allah kana dafullahi ta'ala anhu wa difa'uhu a'zam to tun kuɗewar da Allah yake yi masa na sharri da kuma kariyar da yake ba shi ta fi girma wa man na ƙasa wanda ambatan Allah ka ya rabu to kariyar da tun kuɗe sharrin zai rabu zikran bi zikrin wa nisyanan bi siyan. ya ambaci Allah Allah ya ambace shi ya manta Allah Allah ya manta da shi Subhanahu wa ta'ala kuma وقال سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ka tuna lokacin da ubangijinku ya shelanta cewa la in shakartum lalle tabbas idan har kuka gode masa la'azi kuka gode la'azi dan naku zan kara muku tabbas zan kara muku wa zikru ra'su shukri ambatan Allah kuma shine kololuwar godiya kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa shukru jallabun ni'am wa mujibun lil don haka ambatan Allah yana yawan jawo ni'imomin Allah sannan kuma yana wajarta samun ƙari daɗi a cikin ni'imominsa wannan fa'ida ta 49 za mu ga ibn qayyim yana magana akan cewa ambatan Allah yana jawo wa bawa samun ni'imomi na ubangiji yana kuma taimakawa wajen kaɗe masa sharri da duk abin da zai cuce shi wato yawan ambatan Allah yana sa ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala su yawaita da bawa hakanan ambatan Allah yana taimakawa wajen Allah subhanahu wata'ala ya bawa bawansa kariya daga abin da zai cutar da shi ya kuma ije masa ya ture masa wani bala'i da zai iya sauka a kansa shine yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah yudafi wa 'anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani ubangiji yana kare su yana tsare su a wata ƙira'a ƙira'ar ibn kasir da abu amr da yaƙo sun karanta ayar inna allaha yadfa'u an allazina amanu yadfa'u yadfa'u sharra anhum yadfa'u Bala'a anhum Allah yana kadewa mu'minai bala'i yana kade musu sharri kana tuna Allah subhanahu wata'ala kana ambatansa ubangiji shi ma yana tuna ka lokacin da ka shiga cikin wahala ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda ka tuna Allah lokacin da kake cikin walwala ubangiji zai tuna ka lokacin da ka shiga tsanani idan ka tsare dokokin Allah subhanahu lokacin da kake cikin ni'ima da jin daɗi to ubangiji subhanahu kai ma sai ya tsare ka ya baka kariya lokacin da kake buƙatar kariya wannan ni'ima ce daga ubangiji subhanahu ta'ala, wanda ambatan Allah ne yake bada ita dukkan wani sharri dukkan wani bala'i duk wani tashin tashina Allah subhanahu ta'ala yana magance ta da ambatan Allah yayin da bawa zai kasance mai yawan ambatan Allah mai yawan tuna Allah subhanahu ta'ala. to ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo masa dauki zai tuna da shi a lokacin da yake bukatar dauki shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci mu'minai yayin da suka shiga cikin fagen dada su rika ambatan Allah da yawa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan gaba makiya to ku jajirce ku dage kuma ku ambaci Allah da yawa ambatan Allah da yawa zai sa taimakon uban taimakon Allah subhanahu wata'ala mai yawa ya same ku a wannan lokaci don haka a duk halin da bawa yake kai ya manta da Allah kuma ya dauka ubangiji subhanahu wata'ala shine ne ka masa da dauki shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana cikin damuwa irin yadda kafirai suka sako shi a gaba ta sa tsawon zuka da tsangoma da sahabbanta, haka ana ana dukan wasu wasu ana azabtar da su wasu ma ta kai ana aka kashe su lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana makka lokacin ba shi da magoya baya magoya bayan nasa duk masu rauni ne duk masu rauni ne kamar yadda abu sufiyan lokacin da herakal ya tambaye shi manyan mutane ne suke bin sa ko ko masu rauni ya ce a masu rauni fito haka annabawa galibi masu rauni suke fara bin su waɗanda suke manya sai an kai ruwa rana sai tura ta kai bango sun ga babu mafita sannan su yi ƙauyen? amma masu rauni tun da su suka san irin azabar da suke ciki da irin zaluncin da suke gana musu da sanda aka ce ga wani yana kira zuwa ga tabbatar da adalci to duk za su za su tafi su fake a bayansa domin za su san cewa nan taimakon Allah ke kuma nan gaskiya take Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabinsa a wannan lokaci da yake cikin wata damuwa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu lalle haqiqa mun san kai yana cike da kunci da takuruwa saboda abin da suke faɗa maka ana da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban idansa gaya masa dukkan wasu kalmomi na batanci abin yana damun sallallahu alaihi wasallam Allah ce mun san abin yana damun ka wani mataki Allah ce ɗauka dan ya magance wannan damuwar me yace da shi ka sabbih bi hamdi rabbika wa kun min sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyaka al na ka je ka kai ta tasbihi wannan shine mafitarka na'am ka koma ga Allah subhanahu wata'ala da ambatansa da tsarkake shi da faduwa kana sujjada a gabansa za ka ga mafita a cikin duk abin da ya dame ka shi yasa alamar bawa zai ci nasara yayin da yake cikin wani wata damuwa alamar zai ci nasara ka gan shi ya koma ga Allah ka gan shi ya koma ga Allah da ambatansa da roƙonsa da kankantar da kai gabansa da rashin kai koke-kokensa zuwa ga bayansa to wani alama ce ta zai ci nasara alama ta bawa ba zai ci nasara ba ya rika kafafa da kansa ya rika nuna cewa shi ya zai iya ya ce a bar shi da dabararsa da gwanintarsa da kwarewarsa zai iya cimma wato zai iya fin ƙarfin matsalarsa to wani alama ce ta taɗewa alama ce ta taɗewa shi yasa har kullum malamai masu karantarwa suke nusar da al'umma akan cewa dukkan wata damuwa da za a shiga ciki to a koma ga Allah a koma ga Allah ta hanyar barkake zuciya ta hanyar gyara ayyuka ta hanyar kyautata alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zai baka mafita amma duk wani abu da zaka rike ka zaci cewa wannan ne mafitar ka manta da mutum Allah subhanahu wata'ala to Allah zai nuna maka ƙarshen karshen karuna lokacin da ce inna ma utituhu ala ilmin indi me Allah ya nuna masa fa na bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين sai Allah ya rubta ƙasa da shi da abin da ya mallaka duka duk mutanen da yake ji da su da dukiyar da yake takaba da su ta amfani shi Allah nuna masa cewa dabararsa da iyawarsa da karfinsa ba shi ne zai masa wani abu a gurin Allah to shi yasa amala yake cewa babu wani abin da yake sa bawa ya sawo wa kansa ni'imomin Allah ya kuma tsare kansa daga bala'i da musiba kamar ambatan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce inna Allah yudafi'u wa ladina amanu a wata kirar Allah ce inna Allah ya jifa'u an alladina Allah yana ba su kariya yana kuma tunkuɗe musu zai kare su kuma zai tunkuɗe musu abinda ubangiji su subhanahu wata'ala ya ya kaddara faruwarsa ya ce fa daf daf'uhu wa difa'uhu an bi haka da imanihim wa kamalihim tunkuɗe musu tunkuɗe musu bala'i da Allah yake yi da kuma kariya da yake ba za mu ga a waccan nuskar ta malam baba an fara da kira'ar yadfa'u sannan aka kawo kira'ar dafi watakila shi mai taƙiƙin ya lura da ibn qayyim ya ga yana gabatar da dafu din sannan difa'u shi yasa sai yake ganin kamar a haka ya kamata a ta kira'ar a fara da kira'ar ya difa'u sannan aka difa'u ya dafi’u saboda a gaba yana cewa fa daf'uhu wa difa'u daga daf'u din shine farko kenan sai difa'u to amma wannan la yalza la yalza idan muka lura cewa duk a littafin gaba ɗaya daga farkon har ƙarshe ibn kai yana mana yana amfani ne da qira'ar da muka sani qira'ar ha abin nan eh, da ita yake amfani da wannan ruwayar hafs yake mana ba ba ba ba da wata ba daban to za ka ɗauka asali wannan ita ce wadda zai kawo ta bin ita ce wadda ba ita ya saba kawowa ba to haka kawo kuma wa daf'uhu wa difa'uhu zai fara ka daf'u saboda shine karshen ambato sai zama shine kuma farkon ambato anan amma ba dan ba dan wannan ba so gabatar da riwayar da abin nan da da da da riwayar da ta fi shahar da yafi amfani da ita shine daidai ita ce riwayar riwayar hafs inna allaha yudafi wa alladhina amanu mala yace wato ture musu ko kade musu bala'i da yake yi da kuma kariya da yake ba su suna samun wannan ne bi hasabi quwwatihim quwwati imanihim wa kamalihim gurgurdan karfin imanin su da kuma kamalar imanin su gurgurdan yadda imanin su yake da karfi gurgurdan da imanin su yake kamili gurgurdan kariya da za su samu yayin da imanin ya zan cikakke to za samu cikakkiyar kariya yayin da imanin ya zama ya ɗan rabu to kariyar ma za ta rabu gwargwadon ne raguwar imanin gwargwadon kariyar yadda za ta rabu imanin na ƙara cika kariyar na ƙara cika saboda me saboda duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wani hukunci ya allaka shi da wata sifa to hukuncin nan na ƙara ƙarfi yayin da sifar ta ƙara ƙarfi hukuncin na raguwa yayin da sifar ta raguwa Allah subhanahu wa ta'ala ya rafe ya ya rafe difa din da imani yudafi an allazina amanu me yasa yake wasu kariya imani ko da haka imanin yana karuwa wannan yudafi din ma shi yana karuwa imanin yana raguwa da fi yana abin nan saboda ka duk sanda akai ta'liqin al-hukm bi wasfin yazidu bi ziyadati hadha al-wasf wa yanqutu bi nuqsanihi ba haka da Allah ya ce adal da zina amanu muka fahimci imanin nasu isa Allah yake ba su kariya to kenan duk sanda imani da mun san al ya jiru wa yanqus kamar yadda yake a akirar ahlus sunna kenan duk sanda wannan sifar ta imani ta kawo to difa din da ubangiji yake ba su zai kawo duk sanda imanin ya yi ƙasa to difa din ma zai rabu an gane ko ce wa maddatul imani wa quwwatuhu bi dhikrillah ta'ala sinadarin imanin kuma da ƙarfinsa ina yake samun ƙarfin ta hanyar ambatan Allah yayin da bawa yake ambatan Allah yake tsorata da jin ayoyin ubangiji to babu shakka imanin sa ne yake ƙaruwa namal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا saboda ka ashe kaga gwargwadon yadda suka sifantu da ambatan Allah da tunan Allah subhanahu wata'ala to gwargwadon da imani kuma zai rika karuwa har su zama sun samu kamala ta imani ta ce maddatul iman sinadarin imanin wa kuwatuhu da karfin imanin bi zikirin ta'ala yana tattare da ambatan Allah faman kana akmala imanin to duk wanda ya kasance imaninsa ya fi cika ya fi cika wa aksara zikiran ya fi yawan ambatan Allah kana daf'ullahi ta'ala anhu wa difa'uhu a'zama Su ture masa bala'i da Allah yake yi da kuma kariya da yake bashi to ta fi girma saboda mai saboda imanin ya fi girma sa taimakon Allah ga annabawansa ya fi taimakon da yake ba mu su ba annabawansa taimakon Allah ga salihai da wani ya fi taimakon waɗanda ba su kai su ba gwargwadon yadda bayi suka kyautata imanin su ga Allah gwargwadon yadda taimakon Allah subhanahu wata'ala zai zo musu shi yasa ake cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai kyale musulmi cikin halin da suke ciki ba sai da suka bar sifar imanin suka yi watsi da ita Allah subhanahu wata'ala cewa walan yaj'al Allahu lil kafirin walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila Allah ba zai taɓa ɗora kafirai akan muminai ba kaga akan suwa akan muminai haka sifar imani in tana tare da su to ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su dauka wa an antumul a'launa in kuntum mu'minin ku ne sama ku ne ke da rinjaye amma da sharadi in kuntum mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin shi kaga wannan sifa ta imani ita ce ke sa su samu taimako da nasara daga ubangi a ce wa kazalika nunjil mu'mini haka kaga za ka dinta sifar imani ba da ba musulmin ba muna na a musulmin mu amma sifar imani ta yi rauni ta yi rauni haka da muka saki wannan sifa ta imani sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ne mu ne ya mu shi shikenan sai a koma kuma abin nan a kowa tashi ta kashe shi wanda ya fi ka karfi shike nan shi zai nasara da can kai kana samun taimako da karfin Allah ne su wani wata idan muka duba muminan farko ba karfin ba yawan su bane yasa su kai nasara ba makaman da suka tara bane yasa su kai nasara ba ƙwarewa wajen iya yaƙi yasa su kai nasara taimakon Allah ne idan za ka haɗa larabawa da suke rayuwa a sahara da daula irin daular farisa ko irin daular romawa wanda a wancan lokaci kowa yana jin wannan sunan wannan daula duk inda wani mai mulki ya kai sunan wannan daular kawai yana tsoron shi kamar yanzu ana magana amerika sunan kawai yana tsorata mutane to haka a wancan lokacin farisa da rubutu amma sai ga shi laraba daga cikin sahara akan dawakai sun fito sun murkushe wannan daular sun kwakwace yanki da dama kasashe da dama wanda za su ke karkashin ta cikin ɗan ƙasar lokaci sai gashi sun mamaye wani yanki mai faɗi na doron ƙasa kaga ba ƙarfinsu ba ne nasu na mutane wani taimako ne na Allah taimakon da Allah ya ba wa musulmi a badar yawan su ne ba yawan su bane karfin su ne ba su ma fito da shiri ba mutum ɗari uku da sha uku ya kara da mutum dubu ta fi sannin mintar amma kuma su yi nasara saboda ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da sun riƙe Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo musu da dauki ya ba su kariya to shi ne anan ma da yake cewa wanda duk imanin sai fi kamala fi cika to kariyar ubangiji da zai masa sai ta fi yawa galibi ba a tuna Allah sai an shiga damuwa sai an shiga matsala maimakon ya zama na a cikin kowane yanayi kana tuna Allah ba sai ka shiga damuwa ba in ka manta da ubangiji subhanahu wataala shi ma sai manta da kai in kana tuna shi zai tuna da kai ta'arraf ala Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda wani shi shine abinda maza Allah ya gaya mana amma galibi kaga an an an an komo ga Allah to to an shiga wani wata matsala kuma to da kuma abin ya zo ya tafi sai kuma a koma gidan jiya to kaga abin ya zama wasa kenan malam yace wa man na kasa na kasa ko ban fasara wannan ba an gane eh eh wa man naqasa ay imanuhu naqasa ay naqasa difa'ullahi wa dafu'uhu imanin yayi kasa to taimakon ba zai kasa tare suke tafiya in yayi sama in yayi kasa zikiran bi zikirin wa siyanan bi siyan Allah ta yafan kuruni a zikiran bi zikirin siyanan bi siyan ka ambaci Allah Allah ambaci ka manta Allah Allah ambaci kaga wannan shine jaza'an wifaqa sakamako wanda ya daidai da aikinka aljaza'u min jinsi al'amal jaza'u wifaqa war daidai da aiki وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وما كتنا لوكتين ده أبنجزم كويتي yake shelantawa yana cewa da in shakartum lalle tabbas wallahi idan kuka gode la'azidan naku tabbaci hakika zan tsara. wani alkawari ne na ubangiji maganar ubangiji gaskiya ce wani asdaqu min Allah qila wa wani asdaqu min Allah haditha wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ubangiji baya maganar da ba gaskiya ba kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad babu alkawarin da Allah yake yin tashi in ka gode Allah ce zai kara maka saboda ka ashe ubangiji subhanahu wata'ala yayi alkawarin kari ga wanda ya godiya shine malam yace to wa zikru ra'su shukri ololuwar godiyar Allah shine tuna Allah ambatan Allah sa Allah a zuciya halarto da Allah subhanahu wata'ala wannan ne ƙololuwar godiya ga Allah ƙololuwar godiya ga Allah subhanahu wataala to ashe idan har za ka zama mai yawan ambatan Allah to ka zama mai yawan godiya ga Allah in za ka zama mai yawan godiya ga Allah kuma ubangiji zai rika ƙara maka zai rika daɗa maka zai rika ƙara maka haka yi alkawari wa shukru jallabun ni'am wa mujibul lil mazid godiya na jawo ni'imomi sannan kuma tana haifar da ƙari wani zai ta ƙara wa bawa kala ba abu salafi rahmatullahi alaihi wanda da cikin magabata Allah ya musu rahama shine Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Balkhi kamar yadda yake cikin shu'abul iman na haƙi. yana cewa ma akbaha al-ghaflata an zikri man la yaghfalu an dhirrika Ke babu gafalar da tafi muni rabkanwar da ta fi muni kamar ka rabkana ka manta da wanda shi da zai manta wajen yi maka ni'ima ba ni'imominsa suna ta zuwa maka ba kakkautawa ba dakatawa ba yankewa kai kuma ka gafala ka bashi ba gafalar da ta kai wannan shi ubangiji kullum cikin baka yake kullum cikin baka yake ya barka da lafiyarka kyauta ce daga gare shi mutum nawa ne ka sani yana nan kwanci baya da lafiya kai kana nan da lafiyarka kara maka lafiyar yake yi ba wai motsa jikinka ne kada yake a kada motsa jiki ka motsa jiki ba ne amma ubangiji shi yake yake baka lafiya in bai baka damar motsa jikin ba kana gani motsa jikin zai gagara to yana baka lafiya yana baka ci da sha ya baka kwanciyar hankali ina ya baka ƴaƴa masu yi maka biyayya ta baka mace mai haƙuri mai haƙuri mai wadatar zuci wanda duk ni'imomi ne da ubangiji ya maka fashe ka ga kai bai kamata yana maka wannan ni'imomi ba kullum ga su nan a gaban ka kuma kana bantawa da shi ce babu babu gafala da tafi wannan muni yau da ubangiji ya kyale ka ne ya ta ba baya maka abin da ya kamata ya maka wataƙila ka ce kana da uzuri ta kullum yi maka yake kullun rayuwarka a baibaye take da nemominsa ta gaba ta baya ta ko ina za ka yi bacci ka tashi ka samu hutu ne ba sai ta ubangiji shi ya baka wannan damar har ka iya bacci mutum nawa ne yana can baya iya bacci yana son ya yi baccin baya iya ba wani zai bacci kullum sai ya sha ƙwayoyi kuma kai ne ki zuwa kuma koda ya samu ya zo bayan an yi masa allurai takila bai fiye awa ɗaya ba awa biyu ya farka kuma zai koma ba kai da ka sa kanka a fulo shi kenan sai da ajimin sharinka ana hira ka ce ainihi duk hayaniya ba ta hana bacci ni imar yin ke ba don ka ɗauka wai kai wani ne daban a ni'imar Allah ce eh? to haka rayuwarka in ka duba gaba ɗaya cikin ni'ima take to amma kai wanda yake maka wannan ni'imar kana mantawa da shi shine shi wannan malami yake cewa babu gafala da tafi wannan wanda kullun cikin baka yake kai kuma kullun cikin banta da shi saboda haka ashe idan bawa bayi za su kasance masu ambatan Allah to ubangiji subhanahu wata'ala ko da kwararo musu da ni'imarsa sannan zai rika ba su kariya daga dukkan wani bala'i ko dukkan wata azaba al-khamsu ce fa'ida ta hamsin. anna dhikra yujibu salata Allah azza wa jalla wa mala'ikatihi 'ala adh-dhakiri ambatan Allah yana haifar da yana wato haifar da salatin ubangiji subhanahu wata'ala da ta mala'ikunsa game ambatan Allah to yayin da ka zama mai ambatan Allah to Allah subhanahu wata'ala zai maka salati mala'iku za su yi maka salati wa man sallallahu ta'ala alaihi wa mala'ikatuhu faqad aflaha kullal falah wanda duk Allah subhanahu wata'ala da mala'ikunsa suka yi masa salati wanda ya zama rabauta ya samu dukkan wani rabo ya rabauta alfala shine ka kubuta daga abin da zai cutar ka samu abin da kake so shine fala ka kubuta daga abin da zai cutar da kai ka samu abin da kake ci annajatu min al-makruh wa nailul matlub shine salaha. in aka ce ulaika humul muflihuna sune wanda a lahira Allah za su kubuta daga wuta su shiga aljanna to babu tirabauta da ta kai Allah da kanka ya rika yi maka salati mala'iku su haɗu wajen yi maka salati Wafasa kullum kullal shi ya ci kowace irin nasara kowace irin nasara ake so ya samu قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila ku yi mata tasbihi ku tsarkake shi safe da yamma huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu shine wanda yake muku salati da mala'ikunsa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima kuma ya tabbata mai rahama ni ga mu'minai فهذه فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن الملائكة salati da allah zai yi زي وباوة mai ambatansa da salatin da mala'iku za su yi masa inna ma hiya ala zakirina lahu kaseeran tana faruwa ne ga masu ambatan Allah da yawa Allah zai yi wa bawansa salati Talatin da za ambatan Allah da za mu yi shine ambatan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu na ambatan Allah shine mafi daukakar ko mafi yawan ambatan Allah sama da kowa shine sayyidu zakiri babu mai sha a kan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu ambatan Allah sai sahabbansa duk wani wanda zai zama mai ambatan Allah to a baya da shi ba zai fi su ba to ya annabi ya zama mai ambatan Allah yawa wannan abin da ake karantar da kai kullum mai annabi yake na ibada tun daga sallarsa azuminsa a azkar ɗinsa adiya ɗinsa zikirran da yake yi safe da yamma waɗannan su ne ambatan Allah yawa. da har so da Allah yake a cikin kowane lamarinsa baya mantawa da Allah cikin kowane yanayi wannan shi ne zai fassara maka abin da ake nufi da ambatan Allah da yawa ba kamar yadda wasu suka fahimci ambatan Allah da yawa ba shi ne su kirkiro suna su ambatan su yi shi da kaifiyar da su suke su a taru a yi ta tsalle a yi ta tsalle ko wani yana bayarwa ana aishi inda haka ne ambatan Allah da yawa to da haka manzan Allah zai yi dan shine sayyidu zakirina in kuma kace a kai ne yanzu zakirina Allah kafiran manzo Allah ba shi bane ke wannan kuma kaga ba ba mutum ba za a ci gaba za ka shiga magana da gaba da magana da wannan ba wanda zai ce shine zakiru manzo Allah ba zakir bane ki kaga wannan magana da shi ba ba ta taso ba sai a yi masa addu'a kawai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa ambatan Allah don haka ya yake nashi ambatan Allah idan ka san yadda annabi yake ambatan Allah to haka za ka yi kai ma sai ka zama azzakirin Allah ka fira wazzakirin sahabbai ya suka yi yadda suka yi za ka yi haka duk wani abu da za ka kirkiro ka ce shi ne ambatan Allah da yawa kuma ya saba wani annabi sallallahu alaihi wasallam to ƙarya ne ba gaskiya ba mu dai ba za mu yadda ba saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fas shi ne a aikace yake fasara alqur'ani an tambayi aisha radiyallahu ta'ala an khuluqi rasulullah kana kana khuluquhu alqur'an a wata riwaya tace ah tace kai ba ka karanta alqur'ani ne sai da karanci to wannan shine halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kana neman ka san halayen annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani ka ga me yake umarni da shi me yake hadawa abinda duk Allah yake umarni da shi shi annabi yake yi abinda yake hanawa shi yake hanwa da ibarinsa wannan shine halayensa ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya fasara alqur'ani da ɗabi'unsa da halayensa da zamantakewarsa ya fassara mana alqur'ani to duk wata aya da ka ci karo da ita fassararta tana cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa ba za ta fita daga nan ba sai idan kana tuhumar cewa akwai abin da ya bari bai fassara ba wanda kuma babu wannan to Allah ce ku ambaci Allah da yawa wani ya ce ai abin da ya sa muke yin haɗa ku a haɗu da murya ɗaya a lokaci ɗaya a guri ɗaya saboda Allah ya zo da sigar jan'i ya ce ya ayyuhal ladina amanu kaga collectively ya faɗi sannan uzkurullah collectively tattare a harhaɗe ku haɗu ku haɗu ku rika ambatan Allah wato wannan shine fassara da yi ce an ce ku uzkuru wawul jama'ati ne yasa muke yin jama'a kafin yi sannan kuma aka ce wasabbihu nan ma to kaga wannan tafsirin <laughs> ai ya kamata in haka ne kafin su fara dafa kashi kafin eh? sahabbai su fara kaddara shi Allah yana da umarni ga duka ne haka dan yayi maganar ya hada duka yanzu ya ce wa atu zakata sai nuna su za ga zakata sai mun hadu dukan mu sai da ce wa atu an kawo cikin ba za mu yi zakka ba sai mun har hadu mun har hadu mun yi zama collectively haka za mu yi zakka ana magana kowa da ta wajaba akan sai yi to amma tunda mu da yawa ake warta mu dole a kawo shi da sigar wannan inda ake buƙatar jama'a to za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a wace sallu to aqimu salata kaga annabi da ake jama'ar ake nufi sai annabi yake tara sabon sa ayi sallah wanda kuma wannan shi kansa ba ya nuna idan mutum ya yi shi kadai mutai ba amma dai annabi a aikace ya nuna ana san ayi jami'a har a lokacin yaƙi ba aka ce ku yi jam'i idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakun qa'imatun minhum ma'ak amma duk wata fassarar da mutum ne zai kirkiro ta saboda ya tabbatar da wani abu da ya riga ya fara yi ba tare da ya neman masa guri ba sai da aka yi wuce kanta ya ce to bara ya binciko abin da zai rike to nan ne za a ta samu irin wannan tawilance tawilance wa sabbihu bukratan wa asila ko tsarkake shi safe da yamma bukura shine awwalin nahar asilan shine abin nan akhirin nahar kafin faduwar magariba shine asil asil bayan la'asar abin nan kuma bukura shine awwalin nahar farko farkon abin nan yini to kace safe da yamma huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake muku salati salatin Allah subhanahu wata'ala ga bayansa shi ne asana yabansa da yake wa bayansa yabo da yake wa bawansa da ɗaukaka darajarsa shi ne talatin Allah wata wata'ala kamar yadda ya tabbata a cikin sauyi bukatu idan Allah subhanahu wata'ala aka ce yana yi wa bawansa talatin shi ne Allah yana yaban bawansa kuma yana da wannan yabon kuma yana ƙara masa matsayi shi ne ma'anar talatin Allah salatin mala'iku shi ne nema bawa gafara roƙa masa Allah subhanahu wata'ala gafara da roƙa masa gidan aljanna da kubutar da shi daga wuta shi ne salatin mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa mala'iku suna yi wa mu'minai addu'a allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم kaga wannan ayar tana nuna maka ga abinda mala'iku suke yi wa muminai addu'a Shi ne salatin da mala'iku suke wa muminai yasa autarwa yazo cewa yusalluna alaihim wa yaquluna rabbana ighfir lahum ko yusalluna alaihim wa yaquluna rabbana ighfir ya ubangiji ka gafarta masa Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suke ɗauke da al'arshi wa man haulahu da waɗanda suke gefen al'arshi mala'iku dai waɗanda suke ɗauke da al'arshi da waɗanda ba sa ɗauke da al'arshin suna sammai da ubangiji su bane wata'ala ya zuba su da annabi sallallahu alaihi ya ce babu wani guri masaka tsinki a cikin sararin samaniya ba ce akwai mala'ika a gurin to yusabbihuna bihamdi rabbihim Allah ce suna tasbihi tare da gode wa ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna imani da ubangijinsu wa yastakbiruna lil ladina amanu sannan suna nema wa mu'minai gafara suna tawassuli da ubangiji da sifofinsa da iliminsa da rahamarsa rabbana wasi'ta kulle shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji rahamarka da iliminka sun yalwaci komai suna yin tawassuli da waɗannan sifofi na ubangiji fasfir lil ladina tabu ya ubangiji ka gafarta ma waɗannan da suka tuba su ne mu'mini wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu gafara wattaba'u sabilaka wa qihim azaban jahim ka tsare su daga wuta kaga sun roƙa musu gafara sannan sun nemi Allah subhanahu wata'ala ya tsare su daga shiga wutar jahannama sannan suka sake cewa rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya ubangiji ka shigar da su gidajen aljanna waɗanda kai musu alkawari wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyyatihim da waɗanda suka kyautata aikin su kamar su daga cikin iyayensu da da iyayensu da da matansu da ƴaƴansu wato ka hada su da matansu da ƴaƴansu a gidan aljanna kada ka rarraba su matukar dai sun yi abin da za su shiga aljanna ubangiji wanda yayi kasa ka dago shi ya haɗu san zuriya ta samu kammala ka mutum ya haɗu da 'ya'yansa da matansa da iyayensa kaga wannan wata ni'ima ce akan wata ni'ima dan bawa ya aiki na ƙurai to ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko bai yi wannan aikin ba ko 'ya'yansa ba in dai har sun shiga aljanna sai ubangiji ya ɗago matsayin su yi musu promotion a kai su wannan matsayin kaga wannan wata ni'ima ce daban su mala'iku suna roƙawa wa duk wani mumini wannan addu'a ce innaka antal aziz al-hakim lalle kai ne gagara ba don kuma mai hikima ce wa qihi musayyi'at ka tsare su aikata munanan ayyuka ka tsare su aikata ayyuka masu muni wa man taqi sayyi'at mai idin wanda duk ka tsare mummunan sakamako a wannan ranar ranar gobe kiyama bai gamu da wani mummunan sakamako ba fa qad rahimta to wannan shi kai wa rahama wa zalika huwa al-fawz al-azim to wannan kuma shine babban rabo to wannan addu'a take talatin da Allah da mala'iku suke wa bayansa huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu shi yake muku salati salatin Allah yabansa da yake da bawansa wa mala'ikatu haka nan mala'iku addu'ar da suke wa bawa da nema masa gafara <coughs> li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur don ya fitar da ku wato ubangiji da wannan salatin da kuka yi da salatin da shi ya yi muku da mala'ikunsa ya zama sanadiyar fitakku daga cikin dufai daga kowane abu da yake duhu ne duhun kafirci duhun shirka duhun saban Allah duhun bid'a ubangiji ya tsamar da ku daga dukkan wani abin da duhu ne ya shigar da ku haske haske na imani haske na gaskiya haske na musulunci haske na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ya tabbata mai rahama ne ga mu'minai fa hadhihi as-salatu minhu tabaaraka wa ta'ala wa min malaikatihi inna ma hiya 'ala adh-dhakirina lahu kaseeran malaici wannan salatin da Allah yake yi wa shi da mala'ikunsa ga waɗanda ga wato tana tabbata ne ga waɗanda suke ambatan Allah da yawa saboda mai saboda farkon ayar haka ta nuna ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila ba wanda yau zai yi ba kuma sai an ji ba an lokaci sannan kuma ya sake tunawa da Allah wanda ko da yaushe cikin tunawa da Allah yake shi zai samu wannan tagomashi wa hadhihi as minhu wa min malaikatihi hiya sababu al-ikhraj lahum min adh-dhulumati ila an-nur kuma wannan salati da Allah yake wa mu'minai masu ambatansa da yawa da mala'iku da suke musu salati shine wannan salatin ita ce sanadiyar fitarsu daga dufai zuwa ga haske sai da kuri da kuma yana ila nan don ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske kaga ashe yawan ambatan Allah na taimaka wa mutum wajen ya samu istiqama ya samu tsayuwa a kan hanyar Allah ya samu wato jajircewa akan akan gaskiya ambatan Allah na taimaka masa wajen ya kyamaci abin da ke saban Allah ne taimakon Allah ambatan Allah na taimaka masa wajen yi masa shamaki tsakaninsa da shedan fa ayyu khairin lam yahsul lahum bidhalika wace wa idza hakalat lahum as-salatu min Allah tabaaraka wa ta'ala wa malaikatihi idan har mu'minan nan masu ambatan Allah da yawa suka samu salati daga Allah suka samu salati daga mala'ikunsa wa ikhrajihim min Zulma ta ila nur aka fitar da su daga dukkai zuwa ga haske fa ayyu khairin lam yahsul lahum bidhalika to wani alkhairi ne ba su samu ba kuma babu alkhairin da ba same shi ba kuma wa ayyu sharrin da yantafi anhum kuma wani sharri ne wanda bai kauce musu ba duk wani sharri ya rabu da su fa ya hasratal ghafilina an rabbihim ya nadamar masu gafala gabarin tuna ubangijinsu ma za ku min khairihi wani irin abu ne aka hana su wato wasu irin asara suka yi na rasa alkhairi mai yawa daga Allah wa fadlihi da falalarsa ba ne ce wa billahi tawfiq dan wato gamdakatar na daga Allah ce alhadiyatu wal khamsun fa'ida ta hamsin da ɗaya. أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة والنبي يكسو يزونا أدو سيوين الجنة ثم على الدنيا تو يزونا عند أكي أمكان الله فإنها رياض الجنة عند مجالسا أكي أمكان الله نني دو سيوين الجنة وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الدنيا أبو بكر ابن أبي الدنيا يا كاو يا رويتو دوننسا وننسى كمر الحاكم عبد ابن حميد أبو يعلى الموصلي دس رويتو وانا حديث من حديث جابر بن عبد الله ده حديث جابر بن عبد الله يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لا يفتو يساميمه faƙala ya ce ya ayyuhan nas irta'u fi riyadil janna ya ku mutane ku yi kiwo a cikin dausayoyin aljanna kulna sai muka ce ya rasulullahi wa ma riyadul janna ya manzon Allah menene dausayoyin aljanna kala majalisul ya ce majalisan ambatan Allah sun maƙala sannan sai ya ce uqudu ruhu ku yi sammaku, ku yi yammaci wasu ku ambaci Allah faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu inda Allah ta'ala wanda duk yake son ya san matsayinsa a wurin Allah ta'ala falyanzur kayfa manzilatan kayfa manzilatu Allah ta'ala inda to ya duba ya ga yaya matsayin Allah yake shi a wajensa fa inna Allah ta'ala yunzilu al-'abda minhu haythu anzalahu min nafsihi Allah subhanahu wata'ala na sanya bawa na bawa bawa matsayi a wurinsa. yadda shi bawa ya bawa Allah matsayi a gurinsa wani hadisi kamar da muka ce abd ibn humayd ya fitar da shi a cikin al-musnad da kuma abu ya'la da al-hakim a cikin mustadrak tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat duk sun fitar da shi ta hanyar wanda ake kira Umar ibn Abdullah maula Ghafra shi kuma daga Ayyub ibn Khalid ibn Safwan al-Ansari shi kuma daga Jabir dan Abdullah wannan sanadin yana da rauni yana da illa biyu illar farko shine wannan umar Ibn abdullahi maula ghafra malamai sun raunana shi Ibn hibban a cikin almajruhin ya kawo wani hadisin a cikin tarjamarsa ya kawo shi a cikin misalin hadisansa marasa kyau ke cewa yana ruwaito wato shi wannan yana ruwaito ke cewa ya kalibul akhbar عن الأثبات ويخالف الثقات فلا يجوز ذكره على سبيل الاحتجاج كأن رويته حديثي دبا إن دلتشي بي جنجلا واتو مالمي ولا سكي أمنتتو ينا سابع أمنتتو مالمي cewa baya halatta a ambace shi a inda ake kafa hujja sannan shi kansa ayyub ibn khalid ibn safwan shi ma yana da rauni shi ma yana da rauni saboda haka hadisin ah, isnadin sa inganta ba hmm? eh ko da ya hasana shi a hadisin yana da rauni ga sababin rauninsa watakila ya hasana shi bi shawahidihi suna akwai hadisin akwai ruwayar anas ah, a babin ah, akwai ruwayar abu darda a babin amma ba da sigar wannan labarin ba akwai ruwayar cewa irka'u fi riyadul janna sai gana ta zo a hadisin a hadisin abu darda ta zo a hadisin anas amma dukkan su suna da rauni hadisin anas ma zaifu ne jiddan hadisin muhammad ibn sabit an abihi an anas muhammad ibn sabit an abihi an anas muhammad ibn sabit yana da rauni sosai kina hadisin anas hadisin abu darda ma yana da rauni shi ne da ce maka hadisin shi kansa wancan hanyar tana da rauni eh, sai ya sa na ce maka watakila ma ba a lalle ba ne to wannan abinda zai faɗa a fa'ida ta hamsin da biyu cewa majalisun zikir majalisun mala'ika duk inda ake ambatan Allah mala'iku suna gudu yana aka sani mala'iku suna halartar karatun alkur'ani mala'iku suna halartar sallah salloli da muke yi sauraka inda ake ambatan Allah mala'iku na zagaye wai saba qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi zara yatadarasu fi ma bainahum illa a zuwa kashan hadisi sauraka gurin wannan wani dausayi ne wata ni'ima ce daga cikin ni'imomi na aljanna ah, za mu zo ah, fa'ida ta gaba wanda zai ambata abin da muka faɗa na daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana sallallahu wa sallama ala da da muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh